a yanzu da nake magana yammacin ranar laraba ce wacce ta daidai da ashirin da ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da da talatin da biyar wacce ta daidai da ashirin da ga watan Jun shekara ta dubu hudu wannan shine kasad na ɗari da sha shida daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda a sheikh abu abdurrahman muhammadun al'awwal adam albani ya yi matake da karatun alkur'ani ko kuma ƙur'ani mu'jizar mu'jizoji allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi allah ya kai haske kabarin shi allah ya sa ya huta waɗannan alherai da ya samar kafin ya rasu Allah maɗokakin sarki ya tsare mishi su idan ‘yan uwa masu bi da saurare ba su manta ba a jiya mun kwana a aya ta ɗari biyu da ashirin da bakwai a suratul bakara ayar da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa in azamu falaka fa inna Allah sami'un alim a waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta ma'ana aya ta ɗari biyu da ashirin da shida da ashirin da bakwai suna ɗauke da manya-manyan hukunce-hukunce waɗanda jiya muka fara tattauna wasu daga cikinsu a inda muka ji cewa wannan aya musamman ta ashirin da shida tana ɗauke da wani hukunci da ake kira da hukuncin ila'i abinda ake nufi da ila'i shine miji ya rantse cewa ba zai sadu da matar shi ba tsawon wata hudu sama da haka ko ƙasa da haka a inda muka ji hukuncin musulunci game da ila'i dama can musulunci ya tarar da larabawa sukan yi ma matansu ila'i da musulunci ya zo sai bai bar abin a sake kamar yadda suka ɗauka ba musulunci sai iyakance hukuncin ila'i da wata hudu ma'ana a cikin wata hudu ne ya halatta mijiye wa matar shi ila'i ko ƙasa da haka amma sama da haka musulunci ya haramta kamar yadda muka gabatar a jiya asarin abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi mun ji cewa waɗannan ayoyi suna ɗauke da hukuncin cewa idan har miji wa matar shi ila'i ƙasa da wata hudu ka ce wata uku ko wata biyu ko wata ɗaya to wannan ila'i da ya mata to yana da hukuncin in ya cika ila'in ba kafara akan shi kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa matan shi ila'i kamar yadda muka gabatar a jiya idan ya zamto ila'in sama da wata hudu ne to za a jinkirta mishi kamar yadda ayat ta ce tarabbusu arba'ati ashhurin sai a saurara mishi zuwa wata hudu to sai a dakatar da shi a ce lallai ya janye wannan hukunci na ila'i da ya yi ya dawo ya ci gaba da saduwa da iyalin shi su ci gaba da zamantakewar aure idan ko yaki to sai alkali ya tirsasa mishi ya sake ta saboda an samu cutarwa kenan a tsakani yanzu ba ila'i ba ne yanzu ya zama cutarwa idan har ya ƙi sakinta to alkali sai ya sakar mishi ita wannan yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda waɗannan ayoyi suke ɗauke da su yana daga cikin hukunce-hukuncen da muka yi ishara a jiya cewa lallai waɗannan ayoyi suna ishara cewa ila'i hukunci ne da yake ɓanci matar aure yake ɓanci matar da ake aure banda baiwar da kai ka mallaka saboda baiwa hukuncin ila'i bai tabbata ba a haƙƙinta ina fata mun fahimta to sa'annan yana daga cikin hukunce-hukuncen da ajiya muka tattauna su waɗanda suke da alaƙa da wannan aya mun ji cewa malaman fikihu suna kafa hujja da wannan aya suna cewa bai halatta miji ya wata hudu aƙalla bai sadu da matar shi ba ko da su ɗaya ne mun gabatar da asarin da al'imamu malik ya ruwaito daga abdullahi ɗan dinar daga sahabi abdullahi ɗan umar a inda yake ba da labarin sayyidina umar wataran yana yawo a garin madina ya ji wata mata tana rera wasu baitoci masu tada hankali tana bayyana mijinta baya nan ina ma yana kusa da ita ta samu abokin wasa mai ɗeba kewa ta ce in baccin tsoron Allah da kiyaye mutuncin miji da sanin cewa Allah ya sanya mala'iku masu rubuta aiki ta ce da ta gayyato wani an yi sukuwa a wannan gado nata sayyidina umar da ya ji wannan ya kira ta ya bincike game da mijinta ina yake sai ya tabbata cewa an tura shi jihadi daga nan sayyidina umar ya binciki yar shi hafsa cewa adadin wata nawa ko kwanaki nawa mace takan yi ta yi haƙuri da miji ba tare da ya sadu da ita ba hafsa ta ce wata hudu ko wata shida na umar sai ce to daga yau ba za a ƙara tura wani jihadi ko yaƙi ko ribaɓi wani wuri ba ya wuce wata hudu saboda me saboda dilala ko ishara da wasu malamai suke nuni game da cewa wannan ayar tana yi game da wannan hukunci to nan mun ji daga ƙarshe cewa lalle wannan aya faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa in azamu talaq malamai suna kafa hujja da wannan aya cewa lallai mutumin da ya wa matar shi ila'i to wata hudu na yi matar bata saku ba kamar yadda wasu malaman fiƙihu suke cewa jama'a mun fahimta da kyau kuwa ma'ana wasu cewa suke da zarar wata hudu ta yi bai warware wannan rantsuwa da ya yi ba to matar ta saku ko ya sake ta ko ba ya sake ta ba ta saku wasu malamai haka suka faɗi to malamai sai suka ce faɗin Allah da ya ce wa in azamu falak wannan lafazi wannan jumla dalili ne akan cewa matar da mijinta ya yi mata ila'i har tsawon wata hudu bata saku ba har sai an dakatar da mijin an buƙaci da ya ci gaba da zama da ita zamantakewa na aure in ba haka ba ya sake ta ina fata mun fahimta to sa'an nan wannan aya daga ƙarshe tana nuni game da lallai baiwa da ka mallaka to hukuncin ila'i bai tabbata a haƙƙinta ba kamar yadda ba a sakinta ai baiwar da ka mallaka ba za a kai wani yanayi da za a ce ka sake ta ba ina fata jama'a mun fahimta saki yana faruwa ne ga matar da ka bayar da sadakinta ka aure ta to ita baiwa fa kaga ba sadakinta ka bayar ka aure ta ba kana saduwa da ita ne saboda ita mallakar ka ce saboda ita kuɗi ka sa ka siyo ta ba sadaki ka bata ba ina fata mun fahimta yadda ila'i bai tabbata a haƙƙinta ma'ana yadda saki a haƙƙin baiwar da ka mallaka bai tabbata to haka ila'i a haƙinta ba bai tabbata ina fata mun fahimta wannan aya waɗannan hukunce-hukunce da waɗanda muka gabatar a jiya su ne muka fitar insha Allah kamar yadda muka yi ishara tun a farkon waɗannan karatuttuka namu na tafsirin alkur'ani dukkan wanda ya zamto yana da wata tambaya ko istifsar ko neman ƙarin bayani kun ga musamman mun shigo wani fage na karanta da fassara ayoyin da suke ɗauke da hukunce-hukunce musamman waɗanda suke da alaƙa da aure da zamantakewar aure na san mutane za su yawaita tambaya musamman a irin wannan babi da muke karatu a cikin shi don haka muna so mu amfani da wannan dama musamman mata waɗanda suke halartar waɗannan karatuttuka na tafsiri da waɗanda suke jiyo waɗannan karatuttuka daga nesa da kuma waɗanda suke kallon mu kai tsaye za su iya rubuto tambayoyi za su iya bincike ko su nemi ƙarin bayani game da wasu abubuwa da muke tattauna su kuma insha Allahu abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanar da mu to za mu ba su amsa abinda ba mu sani ba kuma ga mu nan a kewaye da mu za mu tambaye su za mu bincike su insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yau za mu tashi a aya ta ɗari biyu da ashirin da takwas a suratul bakara Allah maɗaukakin sarki ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihim a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walmutallakat ya tarabbas na bi an fusihin, Allah ya ce, matayen da aka saki, ya tarabbas na bi an fusihinna za su yi zaman daku za su yi zaman jira su da kawunansu ma'ana ba za su yi aure ba wani ba zai neme su da aure ba kamar yadda ba za su ba shi daman ya neme su ba za su zauna da kansu ba tare da aure ba salasata kuru'in tsawon lokacin yankewar jinin al'ada ko kuma lokacin ɗaukewar jinin al'ada tsawon lokaci guda uku wannan aya jama'a abinda wannan gaba ta farko take magana Allah maɗaukakin sarki da ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna matayen da ake saki ma'ana matayen da aka sake su to za su zauna ba za su yi aure ba za su yi zaman salasata ƙuru'in wannan aya malamai suka ce lafafi ne am yana ɗauke da hukunci mai faɗi don idan ka kalli lafazin da Allah ya ce matayen da aka saki kaga ya ɗauki kowace irin mace kenan wanda a haƙiƙa an samu wasu ayoyi waɗanda suke rage faɗin hukuncin wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya bayyana iddar matar da aka aure ta aka sake ta kafin a tare da ita to babu wata idda tattare da ita a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhun min qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuka auri mata sai kuka sake su kafin ku sadu da su kafin ku tare da su Allah ya ce to ba ku da wani haƙƙi a kansu na su matan su muku idda idda da za su yi muku to kuma zan ba ku da haƙƙi yanzu wannan ayar ta fitar da matar da ya zamto an sake ta ba a tare da ita ba kenan banda ita daga cikin lafazin wannan aya da Allah ya ce wal mutallaqatu ina fata mun fahimta to sa'annan yana daga cikin lafazin da yake ƙara rage faɗin wannan aya ko kuma ya fita daga cikin umumin wannan aya wato waɗancan ayoyi da suka zo a cikin suratul talaq a inda Allah yake bayyana iddar matar da aka sake ta sai ya zamto ta daina al'ada ma'ana ba ta al'ada ko dai saboda dadewa a duniya saboda shekaru tsohuwa ce ko kuma 'yar mitsilar yarinya ce da aka yi mata aure mijinta ya sadu da ita kuma ya sake ta bata fara al'ada ba Allah maɗaukakin sarki ya bayyana iddar waɗannan to ne watanni guda uku ina fata an fahimta Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna jama'a mun fahimta da kyau wannan shine nau'i na biyu na wato asalin matan da suka fita daga cikin umumin wannan ayar jama'a mun fahimta da kyau don haka umumin wannan ayar bai ɗaukar wancan nau'i na farko matar da ba a tare da ita ba sannan bai ɗaukan wannan nau'i na biyu matar da ya zamto ta daina al'ada saboda shekaru saboda tsufa ko kuma bata fara al'ada ba saboda yarinya ce 'yar karama nau'i na uku na matan da suka fita daga cikin wannan umumin ita ce matar da take da ciki iddarta to ba salasa salasata ƙuru'in ba ne iddarta shine ta sauke cikin da take tare da shi ko dai ta haife ko kuma a samu matsala ta yi bari to iddarta haife cikin da take tare da shi Allah ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an hamla-hunna. matayen da suke ɗauke da ciki ajalinsu ba na mutuwa ba ajalinsu na idda Allah ya ce shi ne su sauke cikin su haife cikin da suke tare da shi kenan wannan aya jama'a am ce amma kuma akwai ayoyin da suke rage mata faɗin hukunci jama'a mun fahimta da kyau don haka da Allah ya ce wal muqallaqatu matayen da ake saki ya tarabbasna bi anfusihinna za su yi zaman dako da kansu ba za su yi aure ba wasu maza ba za su neme su ba tsawon ta ƙuru'in ɗayan lokuta guda biyu ko dai lokacin jinin al'ada ko kuma lokacin wato ɗaukewar jinin al'ada ma'ana tsarki guda uku ko kuma jini guda uku wannan lafazi jama'a na salafatu ƙuru'in lafazin alƙur'u ko alƙar'u malaman lugha gaba ɗaya ba su saɓani game da ma'anar wannan kalmar ba dukkansu sun haɗu akan cewa wannan lafazin alƙuru jam'i ne na alƙar'u ko alƙur'u ma'anar shi a wurin malaman lugha a harshen larabci shine tsarki ko kuma al'ada ma'ana jini ko tsarki don suka ce lafazin alƙur'u lafazi ne mushtarakun baina fuhuri wal haibi al ambari a cikin littafin shi kitabul abubad ya ambaci wannan lafazi daga cikin al-abubad ma'ana kalmomin da suke ɗauke da ma'ana biyu kalmomin da suke that are opposite in meaning ma'ana kalmar tana ɗauke da ma'anarta kuma tana ɗauke da ma'anar kishiyarta tana ɗauke da ma'anar tsarki a tuhuru kuma tana ɗauke da ma'anar alhaidu kamar kalmar mene jama'a kamar kalmar as'asa as'asa da Allah ya amfani da shi a cikin alkur'ani da Allah ce wallaili idza as'as yace asa asa kalma ce da take mutabadda ma'ana kalma ce minal abubad takan ɗauki ma'anar allailu iza aqbal wa iza adbar ina fata mun fahimta to malaman lugha ba su sabani game da ma'anar alkur'u ko alkar'u cewa lafazi ne mushtarakun bainal haibi wa tuhuri ba ba su sabani game da wannan ba jama'a mun fahimta wannan kalma kasantuwar tana ɗaukar waɗannan ma'anoni guda biyu ta sa malamai tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi saɓani game da fassara ta shin matar da aka saki tana al'ada mana ba aisatu bace bata ɗebe tsammani daga al'ada ba ba tsohuwa ba ba 'yar ƙarama ba ba mai ciki ba ba matar da ba a tare da ita ba ma'ana matar da take yin ƙur'i guda uku a matsayin wato iddarta shin jini za ta yi uku ta tsarkaka ko ko a a tsarki uku ne zai zo mata malaman sahabbai shi suka yi saɓani wannan saɓanin da malaman sahabbai suka yi har sai ya haifar da hatta cikin tabi'ai da tabi'u tabi'in da malaman da suka biyo bayan su cikin malaman salaf da malaman Khalaf sai suka yi saɓani game da me ake nufi da ma'anan alƙur'u ko alƙar'u malaman tafsiri sun yi saɓani kuma kowanne daga cikin su akwai dalilan da yake dogara da shi imma na alƙur'ani imma na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabbatacciya imma kuma istidlali da waƙoƙin larabci jama'a mun fahimta da kyau waɗanda suka tafi a kan cewa abin da ake nufi da alƙur'u shine tsarki sun kafa hujja ne jama'a da wancan hadisi da al'imamul bukhari ya ruwaito hadisin abdullahi ɗan umar cewa ya saki matar shi tana jinin al'ada sayyidina umar sai dai faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce da sayyidina umar murhu falyuraji'aha umarce shi ya dawo da ita murhu ba murhu na mata masu girki ba murhu ka umarci ɗanka abdullahi falyuraji'ha ya dawo da ita saboda sakin na bid'a ne ba a saki tana al'ada annabi sai ce sannan ya barta a hannun shi in ta yi tsarki ta tsarkaka daga wannan jinin kafin ya sadu da ita in ya so ya sake ta in ya so kuma sai ya ci gaba da riƙe ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce fatilka al'iddatu allati amarahu Allah ta'ala fil qur'an wannan ita ce iddar da Allah madaukakin sarki ya umarni da ayi ta ga matan da aka saki a cikin alqur'ani a inda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa la'idati hinna. wa ahsul idda Allah ce ku saki mata a bisa iddarsu annabi sai ya bayyana wace idda ce ake sakin mata a kai jama'a a cikin wannan hadisin mai annabi ya bayyana sai ya bayyana tsarki da wannan malaman suka ce abinda ake nufi da alƙur'u shine tsarki ina fata jama'a mun fahimta kun ga wannan fassara ce ma'asura kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata jama'a mun fahimta don haka a bisa wannan fassara waɗanda suka ce abin da ake nufi da alkur'u shine tsarki kenan ba a sakin mace sai in tana cikin tsarki ba tana al'ada ba da haka idan ka sake ta tana cikin tsarki to wannan tsarkin shine tsarki na farko idan ta yi jini ta kuma tsarki to kun tsarki na nawa kenan tsarki na biyu idan ta kuma tsarki ma'ana jini ya zo mata ta kuma tsarkaka tsarki na nawa kenan tsarki uku amma al'ada nawa ta yi al'ada biyu jama'a mun fahimta da kyau waɗanda suka faɗi wato suka tafi akan haka daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda akwai sahabi Zaidu dan Sabit akwai sahabi Abdullahi dan Umar sannan akwai waɗannan manya-manyan malamai bakwai daga cikin masana fiƙihun garin Madina waɗanda ake kiransu da al-fuqaha akwai al zuhri da da yawa daga cikin malamai na fiƙihun Madina dukkansu sun tafi akan abin da ake nufi da alƙur'u ko alƙar'u shine al ko al wannan riwaya ko kuma wannan fahimta ita ce mazhabar imamu malik da mazhabar imamu shafi'i da riwayar da aka samo daga imamu ahmad kuma ita ce fatawar mutanen garin hijaz mutanen garin makka da madina gaba ɗaya Gama mun fahimta waɗanda suka ce abinda ake nufi da alƙar'u ko alkur'u shine alhaibu sun kafa hujja da waccan ayar da Allah maɗaukakin sarki yake bayyana iddar matar da aka sake ta ya zan bata al'ada saboda tsufa ko kuma bata al'ada saboda ƙarancin shekaru ‘yar ƙarama ce Allah ba ya ce iddarta wata uku ba ne sai malaman suka ce dalilin da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya sanya iddarta wata uku a madadin jini uku ne saboda ai duk jini a cikin wata guda ake yi da haka da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam sai suka ce sai Allah ya sanya watanni uku ya zama sune ne watannin da za ta yi idda a madadin jini uku jama'a kun fahimta suka ce wannan yana daga cikin dalilansu sannan yana daga cikin dalilan da suka kafa hujja da shi hadisi ingantacce da al-Imam bukhari da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i suka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas afwan daga Ummu Salamata Allah ya kara mata yarda take cewa Fatimatu bintu Abi Hubaishin ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama tana neman fatawa a wurin shi tana istihaba jininta bai daukewa sai ta tambayi annabi ina hukuncin jinin istihaba sai annabi ya ce da ita da'i salata ayyama aqra'iki ki bar sallah ki daina sallah a kwanakin aqra'iki a kwanakin da jini ke zuwar miki ma'ana jinin al'adar ki kenan wannan malamai sai suka ce gashi annabi ya fito karara ya bayyana abin da ake nufi da jinin al'ada da ya hana faɗi Fatimatu ‘yar abi Hubaishin yin sallah shine abin da ake nufi da alquru. ina fata mun fahimta yana daga cikin malaman da suka tafi a bisa wannan fatawa da wannan mazhabi daga cikin sahabbai akwai alkhulafa'ur rashidun al-arba'a abubakarin da umar da uthman da sayyidina ali daga cikinsu akwai abdullahi dan mas'ud akwai abu Musal ashari akwai sahabi ubbada dan samit akwai sahabi abu darda akwai ibnu abbasin haka akwai mu'azu dan jabalin da wasu tarin jama'a cikin tabi'ai kuma wannan fatawa ta cewa abinda ake nufi da alqur'u fatawa ce ta malaman ƙasar kufa ma'ana malaman ƙasar iraki ko malaman ƙasar basra jama'a mun fahimta da kyau yanzu kun ji maganganu da malamai suka yi game da lafazin alqur'u ko kuma alqar'u jama'a mun fahimta to yanzu wanne ne daidai jama'a kun dai ji dalilan kowanne menene daidai jama'a alƙur'u a tuhuru ko alƙur'u al idan ka ɗauki cewa a tuhuru ne kun dai ji za ta yi tsarki uku za ta yi jini biyu idan ko aka ɗauki alƙur'u da ma'anan Alhaidu? kaga za ka sake ta tana da tsarki idan ta yi jini ta tsarkaka jini na ɗaya kenan idan ta kuma jini mana jini na biyu ta tsarkaka kaga jini na biyu kenan tsarki uku idan ta kuma jini na uku ta tsarkaka to ya zama tsarki hudu jini uku kenan jama'a kun fahimta da kyau to yanzu wanne ne wanda yake daidai jama'a wanne ne za ka ɗauka wanne ne malamai suka yi tarjihi jama'a kun dai ji dalilan jama'a abin da ni na fi fahimta na gamsu da shi gaskiya abin da ake nufi da alkur'u ko alkar'u shine al'abhar shine tsarki don ka auna hatta macen da aka saki idan ana binciken iddata ta kare ko bata kare ba shin cewa ake wance kin tsarkaka ko ko wance kina cikin jini wace tambaya ake yi jama'a tsarki ake magana jama'a mun fahimta da kyau ka karanta littafin abwa'ul bayan fi ibahil qur'ani bil qur'an na alimamu imam ash sannan ka karanta littafin i'lamul muwaqqi'ina 'an rabbil alamin na al-imam shamsuddin abu abdullah ibn qayyim al Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu gaba wannan littafin zamu ɗauko shi nan gaba kaɗan insha Allah za mu karanta wata matsala mai matuƙar muhimmanci a cikin shi matsalar hul'i ina fata an fahimta a cikin ayar dai Allah cewa yayi wal mutallaqatu mata yanda aka saki ya tarabbasna bi anfusihinna za su zaman dako ba za su yi aure ba salasata ƙuru'in tsawon tsarki uku ko kuma tsawon jini guda uku ala ikhtilafi ra'ayil mufassirina min as-sahaba wa man tabi'ahum ila yaumina haza Allah ya ce wala hillu lahunna kuma bai halatta ba ga su matan da aka saki an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin cikinsu a cikin mahaifansu al'ada ta zo mata sai ta ce ba ta zo ba wannan bai halatta ba ta ɓoye abin da ya zo mata ko kuma abin da yake cikin mahaifarta bai halatta ba tana da ciki ta ɓoye cewa ai ba ta da ciki Allah ya ce wala ya hillu lahunna bai halatta ba ga su matan an tumna su ɓoye su ki bayyana ma khalaqa Allahu fi arhamihin abinda Allah ya halitta a cikin cikinsu malamai suka ce abinda ake nufi da abinda Allah ya halitta a cikinsu min alhaibi na al'ada wasu malamai suka ce a'a min alwaladi na ɗa in suna da ciki bai halatta su ɓoye ba wasu malamai suka ce a a duka min alhaibi walhamli idan suna al'ada bai halatta su ɓoye ba idan suna da ciki bai halatta su ɓoye ba haka al'imamu ibn jariri fabari ya ruwaici wannan daga sa'ada tabi'i mujahid ibn jabari Allah maɗaukakin sarki ya zaburar da mata ne kada su ɓoye abin da ke cikin cikinsu saboda ɓoye wannan to shigar da cutarwa ce ga miji tana da ciki ya sake ta sai ta ce ba ta da ciki kaga an tafi a ba ta da ciki kan ai aune sai a ji cewa ai ta haihu tana haihuwa kuma ta fita daga cikin iddar shi jama'a kun fahimta da kyau yanzu kun ga ɓoyewa da ta yi na tana da ciki ta ce ba ta da ciki ta cutar da miji ta yadda ta hana shi kome kenan wannan ta sa Allah ya ce bai halatta su ɓoye abin da ke cikin cikinsu ba wasu malamai suka ce idan koye zamto al'ada ne ta ɓoye tana jini sai ta ce ba ta jini kaga a haka za a yi tsammanin tana da ciki kenan an fahimta wanda a haka sai mijinta ya ta ciyar da ita tun da saki ne na kome falak ne raj'i ina fata mun fahimta sai ya zamto an ɗauki tsawon lokaci tana samun ciyarwar shi me ya kai ta ga samun wannan haƙƙi nashi shine ɓoye abin da take tare da shi a cikin cikinta dama mun fahimta da kyau kuwa Allah maɗaukakin sarki ya ce bai halatta su ɓoye abin da yake tare da su abin da Allah ya halitta a cikin mahaifansu ba in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir matuƙar sun yi imani da Allah da ranar alkiyama in dai har kin yi imani da Allah kin yi imani da ranar ƙarshe to bai halatta ki ɓoya abin da ke cikin cikinki ba in an tambaye ki sai ki ba da bayani ina fata mun fahimta da wannan ne jama'a aka samu wani daga cikin manya-manyan malamai magabata mai suna Suleiman ibn Yasarin yake cewa walam nu umar an Nisa a fanan vora ila furujihin yace mu maza Allah bai umarce mu da mu riƙa binciken mata mu buɗe al'aurarsu mu kalle su mu duba mu ga suna jini ko ba su jini ba Allah bai umarce mu da haka ba walakin wukila zalika ilaihinna in kunna muktamanat sai dai Allah ya danka haka a hannun mata kada su ɓoye su bayyana in dai har sun kasance masu imani da Allah da ranar alƙiyama da wannan ne jama'a malamai cikin tabi'ai kamar al'imamu Katada ibnu di'amata saddusi yake cewa kanat adatuhunna fil jahiliya ai ɗabi'ar mata a zamanin jahiliya an yaktumna alhamla liyalhaqna alwalada bizawji sani sun kasance suna ɓoye ciki da suke tare da shi saboda su maza wata biyu wata uku iddarta ta ƙare ta yi marmaza ta yi aure ta tafi da cikin wani gidan wani don haka wannan aya sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ya kwaɓi mata ya hana su ɓoye abin da suke tare da shi na ciki ko kuma na al'ada jama'a mun fahimta da kyau Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bu'ulatuhunna a haƙƙu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha wa bu'ulatuhunna mazajensu ma'ana mazajen da suka sake su a haƙƙu bi hinna, su suke da haƙƙi su suka fi cancanta da su dawo da matayen a cikin gidansu na aure ma'ana shi yake da haƙƙin komar da ita shi yake da haƙƙin dawowa da ita a sa'ad da take cikin wannan idda tata ko jini uku ko kuma tsarki guda uku ma'ana idan aka saki mace tana cikin iddarta idan har ya zama sakin nan na kome ne at raja'i saki ne na kome ka ce saki na ɗaya ko saki na biyu to miji shi yake da haƙƙin ya dawo da ita cikin gidan shi ƙarƙashin auren shi an fahimta da kyau kuwa ba tare da ya yi shawara da kowa ba don haka mace an sake ta tana cikin wato iddarta to miji zai iya cewa ya dawo da ita matukar wannan saki na farko ne matukar saki ne na biyu lallai mijinta in ya ce ya dawo da ita to shikenan ta riga ta dawo wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazajensu su su suke da haƙƙi su suka fi cancanta da su dawo da matan mana ba su ba mana ba waliyan matan ba ba waɗanda suka aurar da matan ba kai miji kai ne kake da haƙƙi an fahimta na ka dawo da matarka a ƙarƙashin igiyar aurenka jama'a mun gane da kyau kuwa Allah ya ce wa hunna mazajensu su suke da a haƙƙu biraddi raddihinna su suka fi cancanta da su dawo da su fi zalika a wannan lokaci da mata ke zaman dako na idda ko tsarki uku ko kuma jini guda uku ai fi zalika tarabbus jama'a mun fahimta to wasu sukan yi tunanin bari su kuntata wa mace ta hanyar an sake ta tana cikin idda to don kada ya bari iddarta ta ƙare ta auri wani kuma bai son ya dawo da ita su ci gaba da zaman aure ma'ana bai son ya batta ta auri wani sannan kuma bai son ya dawo da ita su ci gaba da zaman aure shi kenan sai ce ya dawo da ita yana dawowa da ita sai ya ƙara sakinta iddata ta da kusa karewa sai ƙara dawowa da ita a zamanin jahiliya haka suke da haka wannan sai ya zama suna amfani da wannan damar suna cutar da mataye don haka sai ya zama ga mace nan ita ba a barta ta auri wani ba kuma ita ba a barta a matsayin matar aure ba don haka haka suke yi wa mata a zamanin jahiliya tsawon lokaci har sai da musulunci ya zo ya ba da damar idan ka saki mace ɗaya za ka iya dawowa da ita kafin iddarta ta ƙare idan aka yi saki na biyu a cikin idda za ka iya dawowa da ita amma idan aka yi na uku to bata halatta ka dawo da ita ba ku ci gaba da zaman aure har sai ta auri wani miji daban kamar yadda insha Allahu ayoyin gaba za mu zo mu karanta su ina fata da ma mun fahimta don haka Allah ya ce wa bu'ulatuhunna a haƙƙu bi raddihinna mazajensu su suke da ‘yanci su suke da dama na su dawo da waɗannan matan fi zalika a wannan zaman dako da matan suke na iddarsu jini uku ko tsarki uku amma fa Allah sai ce in aradu islaha idan su mazan sun nufi su yi sulhu tsakaninsu da matan sun nufi zaman aure sun nufi kiyaye haƙoƙin juna ya nufi ya kyautata mata wannan kaga maslaha kenan ta musulunci so da dama wani yakan yi saki cikin bacin rai wani yakan yi saki sakamakon zuga shi da wasu suka yi daga baya sai ya yi nadama to musulunci sai ba shi dama a cikin iddarta shi kenan sai ya ce ya dawo da ita yanzu kaga wannan maslaha ce ta musulunci to amma kaga saɓanin addinin Kirista da sauran addinai don su idan aka ƙulla auren zobe to wannan babu rabuwa gaba ɗaya babu saki don haka idan matar fitsararriya ce idan ba ta da tarbiyya idan tana ƙuntata taka, idan ba ka jin daɗin zama da ita to babu saki sai dai ka gudu ka baggarin sai dai a neme ka a rasa ka yi fasa a sabawul na. to amma kaga musulunci da yake yana lura da masalihul ibad sai ya shar'anta saki amma a bisa ka'idojin da ya gindaya ba ka'idojin da larabawa a zamanin jahiliya suke akai ba jama'a mun fahimta da kyau dan haka kome da miji zai yi wa matar shi to haƙƙi ne da yake hannun shi ba tare da ya yi shawara da uba ba ba tare da ya yi shawara da waliyinta ba ba tare da ya shawara da kowa ba idan ya ce ya dawo da ita to ta dawo ƙarƙashin shi wasu malamai sun fassar ma'anan muraja'a da miji zai yi wa matar shi wasu suka ce muraja'a yakan zama bin nufuki ma'ana ka ce wance na dawo da ki ko kuma ka kafa shaidu biyu ka ce wane da wane ku shaida na dawo da wance malamai suka ce dawo da mace kamar yadda yakan zama da baka kuma yakan zama da saduwa don haka ka saki mace sai ya zamto a gidanka dama za ta yi idda ba za ka kore ta ba wannan ita ce ka'ida ta musulunci to tana gidanka sai ka sadu da ita to wannan saduwar da kai da ita to ya zama komar da ita cikin igiyar auren ka ne ma'ana almuraja'atu yadda takan zama da baka kuma hakan takan zama bil ina fata mun fahimta dan haka Allah madaukakin sarki yace wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna mazajan su na aure su ne suke da haƙƙi na su dawo da su matan fi zalika a cikin iddar su in aradu islaha idan su mazajen sun nufi zama na alkhairi sun nufi kyautatawa waɗannan matan ta hanyar dawo da su Allah maɗaukakin sarki ya yace walahunna kuma su matan suna da haƙƙi akan mazaje mislul ladhi alaihinna bilma'aruf, irin haƙƙin da mazaje ke da shi a kansu su matan amma bilma'arufi da yadda shari'a ta tsara da gwargwadon yadda ƙa'idojin shari'a yake ma'ana maza suna da haƙƙi akan mata kamar yadda su ma matan suna da haƙoƙi na auratayya akan mazajensu ya tabbata a cikin hadisi da jabir ɗan abdullahi ya ruwaito hadisin muslim a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hajjatul wada yana daga cikin doguwar khutba da jawabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ga al'ummar duniya gaba ɗaya annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam ya ce lallai ku sani matanku suna da haƙƙi a kanku daga cikin haƙƙinsu su matan a kanku idan kuka ci to ku ba su su ci idan kuka ɗinka kuka sanya to ku tufatar da su ku ɗinka musu annabi ya ce daga cikin haƙƙinsu su matan a kanku ya ce kada ku cutar da su kada ku tauye musu haƙƙi saboda ai da sunan Allah kuka halatta farjinsu annabi yake cewa sallallahu alaihi wasallam idan har matan suka yi muku hutsu kuka kasa fahimtar su suka bijire muku annabi yake cewa ku dake su amma duka wanda yake ba na wuce iyaka ba barban gaira mubarrihi sannan annabi ya ce kuma su ma matan akwai haƙƙin ku ku maza a kansu annabi ya ce daga cikin haƙƙin ku maza wanda yake kan matan kada su shigo da wani gidanku sai da izininku kada su ɗiba daga abincinku su bayar sai da izininku kada su fita su zauna a gidajen ku. kada su fita sai da izininku annabi ya bayyana waɗannan a matsayin haƙoƙi da ke tsakanin wato asalin ma'aurata ina fata mun fahimta Allah ya ce walahunna kuma su matan suna da haƙƙi akan ku ku maza mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf kwatankwacin haƙƙin su da ke kanku ku maza ma'ana dole ne kai a matsayinka namiji ka sauke haƙƙin matanka ka san haƙƙin sannan kuma ka yi ƙoƙarin sauke haƙƙin sannan dole ke a matsayinki na matar aure kai ba matar aure ba ba ma mai iyali ba wacce take ƙoƙarin aure ma'ana ana ƙoƙarin aurar da ita ko wanda yake ƙoƙarin yin aure to lallai ya kamata ya san alhuququz zaujiya. Hakkoki na ma'aurata don idan ya shiga ya san shin zai iya ko ba zai iya ba so da dama mutane sukan kalli shi ya shirya yana da sadaki a hannun shi ya gama ginin gida filasta kawai ta rage mishi ya tayal ya sa interlock wayarin kawai ya rage ai ya gama komi yana da lefe yana da kaza to waɗannan haƙoƙin nata wacce za ka rabota da gidan iyayenta ka kawo ta gidanka ka shirya tsare su ka ma san su tukuna to sa'an ke da iyayenki ke ƙoƙarin aurar da ke tsakani da Allah iyaye suna zaunar da 'ya'yansu suna karanta musu kewance e eh, to za ki je gidan miji kin kaka za to ki kiyaye mushi kada ki kaza ki lura da kaza kaza kada ki ga yadda zaki magana ga yadda zaki tsakani da Allah iyaye suna yi a da idan za a aurar da mace wata uku wata shida shekara ɗaya ya rage sai a ɗauki mace sai a kai ta ƙauye gurin kakarta kakarta za ta koyar da ita ya ake zaman aure ya ake sanya tufafi ya ake magana da miji wace irin murya ake wa miji ya ake wa miji in an bata mishi rai in ya shigo gida da mai ake tarban shi ya ake kaza ya ake kaza ya ake tsafta sai wannan kaka ta ta koyar da ita ta dora ta akai da haka idan ta yi aure sai a ji an zauna lafiya sai a yi shekaru har iyayen su bar duniya babu wani sulhu da rikici da za a kai gidansu Tama me yasa a waɗannan zamunna rikice-rikice na aure suka yawa a cikin al'umma ni ina alaƙanta haka da rashin sanin hukukun zaujiya ne haƙoƙi na ma'aurata da aka kai matashi da za ka yi aure ka yi ƙoƙari ka san menene haƙƙin matar da za ka ɗauko ka raba ta da gidansu ka kawo ta gidanka da wannan ne jama'a nake so zan ɗan karanta mana kaɗan daga wasu maganganu da malamai suka yi game da abin da ya shafi hakkoki na ma'aurata amma kafin nan bari mu karasa karanta wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yace walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf kuma lallai su mata suna da haƙƙi akan mazaji ai walahunna alaikum su mata suna da haƙƙi akan ku ku maza mislul ladhi alaihinna bil ma'rufi irin haƙƙin da ke kan ku maza to lallai a idar da wannan haƙƙin bil ma'arufi da yadda shari'a ta tsara Allah ce walin rijali alaihin da daraja sai dai maza kuma maza suna da fifiko suna da falala darajarsu sama take da ta mata haka Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara don haka darajar maza fifikonsu sama yake da na mata wannan falalar Allah maɗaukakin sarki ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i maza darajarsu sama take da ta mata suke tsaye da al'amuran mata kula da mata me yasa Allah sai ce bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din da abinda Allah ya fifita sashi akan sashi kaga falalar Allah kenan sannan sai Allah ya ce wa bima anfaqu min amwalihim da abinda kuma su mazan suka ciyar na dukiyoyinsu ya baki sadaki kenan shi ke sama da ke. yana ci da ke a gidan shi kike zaune kina samun kulawar shi kenan shi ke sama da ke ina fata mun fahimta don haka wannan yana nuni akan maza sama suke da mata a addini kamar yadda wasu suka fassara wato afbaliyar maza akan mata suka ce na farko falalar Allah na biyu abin da kai namiji ka bayar na sadaki da abin da kake amfani da shi na kuɗi kake ci da ita kake tufatar da ita kake kula da al'amuranta na yau da kullum wasu malamai suka ce a bil'akali waddini ma'ana maza sama suke da mata darajar su sama take da ta mata bil'akali wurin hankali waddini haka wurin addini ai hadisi ya zo a cikin bukhari ko annabi ya ce mara aitu minna qisati aqlin wa dinin azhabi azhabu li lubbi rajul hazimi min ihda kunna da haka wasu suka ce afdaliyar ta bayyana ne bil aqli wa dini wasu malamai suka ce bi shahadati ta gurin shaida saboda ai shaidar mata biyu shi ke matsayin shaidar namiji guda kamar yadda shaidar namiji guda shi ke matsayin wato shaidar mace ɗaya shi ke matsayin rabin shaidar namiji guda wasu suka ce duk falaki ai walahunna wato walin rijali alaihin na daraja maza sama suke da mata wasu suka ce duk falaki gurin saki don saki a hannun wa yake jama'a a hannun maza wasu suka ce bin raja'a kome shi ake nufi darajar maza sama take da ta mata ta fuskacin kome ita za ta ce ta dawo in bai komo in bai dawo da ita ba ba ita ba ce wake da haƙin ya dawo da ita bayan ya sake ta kaga miji haka malamai suka ce bin raja'a da haka abin da yake daidai jama'a lallai maza fifikon su sama yake da na mata saboda falalar Allah haka Allah ya kaddara kai baka isa ka ce saboda me namiji ya fi mace ba saboda me ai an yi rashin adalci ai an an an an an taura haƙƙin mata ai an yi kaza dole a samu daidaito me suke kiran shi ne jama'a gender sensitivity ko ma'ana a ce duk abin da mace take yi duk abin da namiji yake to mace ma za ta yi saboda ai duk ɗaya suke jama'a wannan jama'a tunani ne na yahudanci duk masu da'awar cewa kwato wa mata yanci da yancin mata an tauye kaza an tauye kaza waɗannan abubuwan jama'a wallahi yahudanci ne mata musulmi kada ku rudu da wannan kafirci ne ake so a kawo cikin musulunci a sanya mata su yi shuzi kina zaune a gida cikin mutunci da kima da daraja mijinki na ci da ke musulunci ya wajabta mishi ya kula da ke amma sai a ce ki fito mana ki gogayya da maza ki fito ki aiki ki fito ki je kaza ki nemi aiki ku yi kaza a yi gogayya da mata wannan jama'a yahudanci ne wannan kafirci ne duk masu da'awar cewa ai su suna kwato wa mata yanci ina suke a lokacin da mata suke a zamanin jahiliya ina yan human rights jama'a ina suke ba sa nan a lokacin da mata ba ana maganar wai an mutu a raba a basu gado ba a basu kasansu a'a su ma sun shiga cikin kayan gado ne ma'ana gaje su ake raba su ake ana rasuwa sai wannan ya ce to wance shi ce amma fa kanwa shi ce da haka zai tafi da ita gidan shi me za ta yi mishi za ta zama yar aiki za ta zama ba ta da wata kima ba ta da wata daraja a haka za ta zauna wai ma ta yi sa'a kenan ba a kashe ta tun tana karama ba a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab bai kashe ta tun yana karama tun tana karama ba ta ƙetare ta girma to cikin kaskanci za a rike ta ta rayu cikin kaskanci ta mutu cikin kaskanci ina masu yancin mata a lokacin ba sa nan sai da musulunci ya zo Allah ya ja kunnan waɗannan larabawan na jahiliya Allah ya ce wala ta taqtulu auladakum min imlaqin khashyata imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah ya ce inna qatlahum kana khita'an kabira kashe mata to wannan babban zunubi ne mai girma Allah ya aje wani challenge wani kalubale wata tuhuma da zai ma waɗanda suke kashe mata a wannan lokacin Allah ce wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat a wancan zamanin hatta mace in aka haifa maka mace in aka haifa maka to ya zama abin kunya a tsakanin abokai shewa za a rika maka a nema ihu eh wani an haifa mushi mace kaji sai ka ce laifin shi saboda ƙin mata da ake ta asirin abin da suka samu kansu a zamanin jahiliya Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qaumi min su'i ma bushira bihi wani an haifa maka ɗa an haifa maka ɗaya shi kenan sai ya fara ɓoyewa abokai ba zai fito dandali a hira ba ba za a gan shi yana yawo ba saboda za a aibanta shi wai saboda rashin kima da daraja da mata ke shi a zamanin jahiliya da musulunci ya zo duka sai ya asalin wa mata 'yancinsu kenan babu wani addini da ya mutunta mata ya kimanta mata ya darajta mata irin addinin musulunci da haka duk waɗannan jama'a masu yawo suna eh, da abin nan gidajen rediyo gidajen talabijin da gwamnatoci da abubuwa ana cewa 'yancin mata haƙƙin mata an tawaye mata ya za a ce rabin wato kasan namiji shine nata kasan rabin kasan namiji ya za a ce ta zauna a gida ya za a yi kaza wannan jama'a wallahi kafirci ne ba daidai ba ne mata ku dawo cikin tetayinku yaudarar ku ake yi yaudarar ku ake yi sai an lalata ku an rikita muku rayuwa bayan musulunci ya darajta ku ya kimanta ku ya wajabta wa maza su kula da ku sai a ce ku fito waje ku yi gogayya da maza wannan hijabin ki cire kin kuntata da yawa ki je ki aiki ki samu kaza ki samu kaza a irin haka jama'a fasadi ke faruwa barna ke faruwa kamar yadda muke gani a waɗannan zamunan namu ya ce karantarwa za ta yi a primary school ka je ka ga wasu irin mazaje take mu'amala da su a matsayin abokan karantarwarta ka je ka gani wasu iri ne ta kai ga akan samu makarantun da a staff room mace ce matar wani take ma wasu ƙatti girki jama'a a cikin staff room akwai risho za ta yi musu girki me ya jawo wannan an ce ta fito ta aiki an ce ta fito ta karantar wani zai biyo ta har gida har kofar gida ya zo su tattauna mijinta ya zo ya wuce ya yi mishi sallama ya shiga gida ya tambaya waye wannan ta ce wallahi abokin karantarwa ta ce ta ce ai to ce to ai ba komi ka zama wawa wallahi ka zama wawa baka da kishi matarka matarka aka tambayi fatima ma ahvalil mar'a me yafi dacewa ga mace gurin kiyaye mutuncinta ta ce Allah tarar rijala wala ya rahar rijalu kazalik kada ta ga maza maza ma kada su ganta wannan shine cikar kimar mace amma tana ta yawo cikin ƙatti ana hira ana shewa ana dariya wata za ta fito har ƙofar gida babu hijabi ba ɗan kwali a kanta Allah ni na gani da idona akwai wani mutumi ya zo yana ba mu labari wani abu da ya faru da shi ya ce ba zai ƙara ba shi ma karantarwa yake a wani ƙauye can irin karantarwar nan ta firamari kafin ya tafi akwai wata mata da yake ɗauka ya rage mata hanya a bayan mashin ɗin shi sai su tafi don abokiyar karantarwar shi ce wata rana za su dawo mana sun gama karantarwa an tashi makaranta to an yi ruwa sai suka tsaya suka fake ruwa bayan an gama ruwa sun fito suna tahowa kan su karaso inda mashin ɗin shi yake suna tafe suna tafiya suna tafiya shi da ita sun jera suna cikin tafiya da ta taka wani wuri haka mai ɗan taɓo tana ta'akawa sai ta yi zili sai ta zami kun san idan mutum ya tafi zai faɗi duk abin da ke kusa da shi kamowa zai kawai sai ta kamo bawan Allah nan ta rungume shi sai suka yi ƙasa gaba ɗaya suka yi ƙasa ya dama dama hular shi da rigan shi da gemun shi duk ya tsoma a cikin taɓo ce alhamdulillah ya yi dama dama da taɓo to nan sai ya tashi ya kalle ta ta kalle shi <laughs> ya ce to Allah ba zan goya ki ba ki je ki san yadda zaki shi yake ba mu labari yace daga lokacin bai ƙara ɗaukan wata a mashin ba jama'a wannan kaɗan ne daga cikin fasadi da ke faruwa game da mata da ake cewa su fito su fito su fito wannan kaɗan ne akwai wanda ke ba mu labari mata shi ya saka a makaranta sai ya aje mata wani ɗan express yana zuwa ya ɗauke ta ya kai ta in lokacin tashi yayi kenan ta yi mushi flashin sai ya dawo ya ɗauke ta ya dawo da ita gida rannan me ya faru me ya faru hutu ne public holiday ne ya akai ya akai bai je gurin aiki ba sai ya tsaya da mashin ɗin shi ce yau shi zai kai ta makaranta ya zo ya tsaya ta hau tana hawa sai ya ji gaba ɗayan kirjinta a kafaɗar shi ta baya yake cinyoyinta gaba ɗaya a jikin kwankwason shi yake ya ce ɗan matsa mana ta ce ai a haka nake ya ce ɗan ƙara matsawa ta ce ai haka ne ba na iya matsawa sai ya yi shiru ya ce wato wane ma da ke ɗaukanki a mashin haka kike mishi kenan ta ce in eh, yi to ai meye ai ba komi wallahi jama'a ya ce daga wannan ranar ya gwammace ya bar gurin aiki ya zo ya kai ta sannan ya dawo in ta tashi ya je ya ɗauko ta ya dawo da ita shi yasa idan har hana mashin da aka yi a nan jihar kaduna da sauran wasu gurare akwai aibi ta wani ɓangaren to ta wani ɓangaren kuma an yi maganin wasu ne allah maɗaukacin sarki ya kiyaye walin rijali alaihin na daraja lallai dai fifikon maza sama yake da na mata Allah ya ce wallahu azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne a cikin dukkan al'amuran shi da hukunce-hukuncen shi hakimun sannan Allah maɗaukacin sarki gwani ne Allah mai hikima ne zan mana ishara jama'a game da wani littafi raddi ne da aka yi wa wata mustashirika ba yahudiya da da'awar ta karanci musulunci da da'awar profesa ce akan shari'ar musulunci cewa an danne wa mata haƙƙi an yi kaza an yi kaza aka samu wani babban malami malar rabi'u ibnu hadi ibnu umair al-madkhali ya rubuta wannan littafi raddi ga wannan matar kuma raddi ga mustashikun orientalist waɗanda suke asalin hurewa mata kunne waɗanda suke cewa mata su fito waɗanda suke cewa ai duk abin da namiji zai yi mace za ta iya fiye da haka yi mata rajji shi a cikin littafin alhukuku walwajibat alar rijali wal nisa'i fil islam haƙoƙi da wajibai akan maza da mata a cikin musulunci wannan littafi ɗan uwa ya kamata ka neme shi za ka ga bayanai masu tsawo da waɗanda muka yi da waɗanda ma bamu yi ba kuma ya tabbata jama'a a ƙarshe ya tabbata a cikin hadisin bukhari hadisin sahabi abu bakarata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lan yufliha qaumun wallu amrahum ra'a dukkan al'ummar da suka damka jagorancin su a hannun mace to ba za su taɓa cin nasara ba Jama'a kun ji wannan hadisi wannan hadisin alamun min a'lamin nubuwa alama ce ta annabta yanzu mu kalli wannan kasar tamu jama'a mu kalli yadda wasu sensitive wurare a gwamnatance a wannan kasar aka ɗauka aka damka jagorancinsu a hannun mata a lokacin lokacin baya farfesar ilimi mace ce ministan man fetur jama'a mece ce mace ce ministan kaza mace ministan kaza mace yaushe kasa ba za ta rikice ba jama'a yaushe ƙasa ba za ta rikice ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka jama'a a takaice ina so zan ɗan karanto mana kaɗan daga cikin wato haƙoƙi na ma'aurata kamar yadda na yi ishara a ɗazu don mu kula da su mu kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu gashi daga cikin littafin sahihu fiƙihis sunna wa adillatuhu wa وتوضيح مذاهب aimma na malam abu malik kamal ibn sayyid salim gashi a cikin juz'in shi na uku zan karanta daga shafi na wato 192 shafi na 192 yake cewa alhuququ bainaz zawjayn ga wasu haƙƙoƙi tsakanin ma'aurata guda biyu malam ya ce lallai zai fara da bayani game da haƙƙin miji da ke kan matar shi malam ya ce al'asulun lazi buniyat alaihi hazi al-huquq ta'ala asalin da aka gina wannan waɗannan haƙƙoƙi tsakanin ma'aurata ko kuma haƙƙin miji a kan mata shine faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce a rijalu na 'alan nisa har zuwa ƙarshen wannan aya malam ya ce fa haƙƙun rajuli ala zaujatihi azimun lallai haƙƙin miji akan matar shi haƙƙi ne mai girma kama kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda annabi ya ce haƙƙun zauji ala zaujatihi allau kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqahu annabi ya ce haƙƙin miji akan matar shi hakkin shi a kanki ya ce da a ce mijinki wani ƙurji zai fito mishi ƙurji mai haɗe da mugunya to da za ki sa harshe ki lashe wannan mugunyar da ke fita daga jikin ƙurjin annabi ya ce ma addata haƙƙahu da bata iya idar da haƙƙin nashi da ke kanta gaba ɗaya ba wannan hadisi ne ingantacce wanda malam yayi ishara cewa takrijin shi ya gabata al-Imam nasai da Bai'aqi da Ibn hibbana suka fitar da shi to sa'annan annabi ya ƙara faɗi a cikin hadisi sahihi da al-Imam Tirmidhi da Bai'aqi suka ruwaito annabi yake cewa idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila la hadkhulil jannata min ayyi abwabiha shi'ti annabi ya ce idan mace ta sallaci sallolinta biyar ta kula da azumin wata ramadan sannan ta kiyaye al'aurarta daga wani wanda ba mijinta ba kuma ta yi mijinta da'a da biyayya annabi ya ce za a ce da ita ki shiga ta ki shiga aljanna ta dukkan kofofin da kika su yanzu kun ga sai aka alakanta shigarta aljanna da mene da da'a ga mijinta don haka malamai suka ce yana daga cikin haƙoƙin mijinki a kanki ‘yar uwa ki saurara da kyau kada ki girman kai daga ciki an tuɓi ahu lallai ki mishi biyayya fi ma ya amurha cikin duk abin da zai umarce ki Da ma mun fahimta an tambayi annabi aka ce ayyun nisa khairun wai cikin mata wacce tafi alkhairi wacce tafi kowa annabi ya ce ita ce allati tuɗi'uhu idza amara ita ce matar da idan mijinta ya ce wance yi to za ta aikata kuma idan ya ce ta bari za ta wato asalin bar wannan abu da ya asalin umarce ta kada ta aikata ƙa'ida jama'a game da biyayyar da mace za ta yi ma mijinta shine duk abin da bai saba wa Allah ba idan ya ba ta umarni to lallai ta aikata ki haƙura da tunaninki ki mance da ga yadda kike a gidanku ke fa kaza kike yi ke kaza kike in ba kaza ba sai kaza mance da wannan haƙura ki bi tunanin mijinki ki bi manufar shi matuƙar wannan manufar bata saba wa Allah maɗaukacin sarki ba saboda hadisin da ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad da bukhari da muslim annabi yake cewa la ta'ata fi ma'asiyatillah babu a cikin sabon Allah duk abin da ya zama sabon Allah ne to lallai bai halatta wani ko wata ma wani ko wata da'a a cikin shi ba inna mata'atu fil ma'ruf lalle ana da'a ne cikin abin da yake sananne ne a shari'a yana daga cikin haƙoƙin mijinki a ki an taqarra fil baiti wala takhruja illa bi iznihi lalle ki zauna a gida kada ki fita daga gidan mijinki sai da izinin mijinki saboda Allah cewa yi wa karna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula ku zauna a gidajenku kada ku fita fita irin ta jahilan farko don haka bai halattar miki ki fita daga gidan mijinki ba ba tare da izinin mijinki ba komin girman abin da zai kai ki ki fita daga cikin gidan mijinki Allahumma sai in sallah zaki fita zaki je jam'i zaki je juma'a ko wani abu makamancin wannan to musulunci ya baki dama kya iya tambayar mijinki shi kuma ya haramta mishi ya hana ki fita don halartar sallar jam'i saboda hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu idza sta'zanat ahadukum imra'atuhu ila almasjidi fala yamna'aha annabi yace idan ɗayanku matar shi ta nemi izinin za ta fita masallaci annabi ce to kada ya hana ta wani cikin almajiran da ake karantarwa ɗane ga abdullahi dan umar ya ce wallahi lanam na'ahunna ya ce sai mun hana matar, abdullahi dan umar ya ce kai kana da hankali ina ce ma annabi ya ce kada a hana kai kana cewa sai kun hana ya ce wallahi la limuka abadan ba zan ƙara magana da kai ba sahabin ya ce kuma bai ƙara magana da shi ba wato tabi'i mai riwaya ya ce har ya mutu bai ƙara magana da shi ba ana faɗa mashi shiriyar manzon Allah sunnar manzon Allah kana cewa sai kun hana kaga wannan yana ƙara nuna mana tsananin bin sunna da shiriyar manzon Allah da sahabbai suke a kai wannan ta sa jama'a kwaikwayon sahabbai a addini da mu'amala da rayuwa wajibi ne ba za ku fita daga rudani da kuke ciki a addini da siyasa da rayuwa ba sai kun dawo wa shiriyar sahabbai tare da ruko da alkur'ani da sunna da zaku yi ina fata jama'a mun fahimta to haka yana daga cikin haƙoƙin mijinki akan ki an tuɓi ahu idza da'aha ila firashi. lallai idan mijinki ya buƙaci da ya sadu da ke ya kiraye ki zuwa ga shimfiɗar shi to lallai ki mishi ɗa'a kada ki kuskura ki saɓa mishi saboda hadisan da suka zo a cikin Bukhari da Muslim annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan miji ya kirayi matar shi zuwa ga shimfiɗar shi taƙi ta amsa mishi to za ta kwana cikin fushin Allah da tsinuwar mala'iku don haka haƙƙin shi ne lallai ne ya sadu da ke idan ya buƙace ki to lallai kada ki mishi gaddama kada ki ƙi mishi biyayya yana daga cikin haƙƙoƙin shi na hudu da ke kanki Allah ta'azana li ahadin an yadkhula baitahu illa bi iznihi kada ki ma wani izinin ya shigo gidan shi sai da izinin shi wannan wani kowaye mahaifinki ne kada ki ce to mahaifina ma sai ne mishi ka'ida kwarai kuwa kwarai kuwa wannan shine addinin musulunci wanki ne kaninki ne mahaifiyarki ce wannan mata ku kula da shi wannan haƙƙin mazajenku ne a kanku don haka Allah ta'azana li ahadin an yadkhula fi baitihi illa bi iznihi saboda faɗin annabi da yace la ta'azana la ta'zinil mar'a fi baiti zawjiha wa huwa shahidun illa bi iznihi sannan a wani hadisi annabi yace wa inna lakum alaihinna alla yuti'ina furashakum ahadan takrahunahu kada ku bai wa wani dama ku mata ya shigo gidan mazajenku na aure sai da izinin mazajen naku da haka da ma ku kiyaye mata ku kula da wannan na biyar daga cikin haƙoƙin mijinki a kanki Allah ta suma siyama tatawwu'in wa zawjuha hadirun illa bi iznihi kada ta yi azumin nafila azumin litinin ne da alhamis saumu dawuda ne as-sawmu yawmun wal iftaru yawmun tasu a ashura ne azumin tatawwu'i kada ki yi in mijinki na nan sai da izinin shi don kina cikin azumi in ya bukace ki ba kina cikin azumi ba in ya karya miki azumi to wannan kuma ba laifin shi ne. ina fata mun fahimta saboda faɗin annabi a cikin hadisin bukhari da tirmidhi da ibnu maja annabi ya ce la ya hillu lil mar'a an ta suma wa zawjuha shahidun illa bi iznihi wala ta'azin wala fi baitihi illa bi iznihi na shida daga cikin haƙƙoƙin mijinki a kanki Allah tunfiqa min malihi illa bi iznihi kada ki ɗiba ki ciyar daga dukiyar mijinki sai da izinin mijinki kin ga shinkafa buhu buhu an zo an aje ga manja ga magi ga kaza to kada ki ta ɗiba kina kyauta da shi ina fata da mun fahimta kada ki aika ma mahaifiyarki yayarki kake aika mata kaki ɗiba ki siyar kake amfani da shi sai da izinin mijinki dan wata za ta ce to alheri babu kyau ne to in abincin ya kare fa wa za a ce ya nemo jama'a mun fahimta da kyau kuwa malam ya ce na bakwai an ta koma bi khidmatihi wa khidmati auladihi lallai ne ki tsayu da yi wa mijinki hidima da kuma yi wa 'ya'yan shi hidima ma'ana 'ya'yan da ke kika haifa ko 'ya'yan mijinki da wata matar ta haifa mishi wannan haƙƙin shi ne akan ki ki kula mishi da su ina fata mun fahimta ya zo a cikin hadisi da aka samu wato daga asma'u 'yar abi bakrin take cewa kuntu akhdumu zubair ibn al-awwami ya'ni zawjaha khidmat al-bayt kullihi tace na kasance ina wa mijina hidimar gida gaba daya ma'ana az-zubairu dan awwam sirikin sayyidina abubakar tace wa kuntu asusuhu wa kuntu ahtashu lahu wa aqumu alayhi tace nakan kula da dabbobin shi nakan kula da kayan shi nakan kula da hidimar gida shara wanke-wanke da sauransu jama'a kun fahimta da kyau don haka maganganu da wasu malamai suke cewa ai mace bai halatta ta yi wa mijinta hidima ba ko kuma ba wajibi ne ta yi wa mijinta hidima ba wasu malaman fiƙihu ne suka faɗi amma wannan magana ce mai rauni jama'a maganar da take daidai shine lallai mace haƙƙin mijinta ne a kanta ta tsayu da yi wa mijinta hidima ina fata mun fahimta to haka yana daga cikin haƙƙoƙin shi haƙƙi na bakwai haƙƙi na takwas ko an tahfazahu fi irbiha wa auladihi wa malihi lallai ne ta kula mishi ta kiyaye mishi mutuncinta ita da kanta ta kula da kanta da mutuncinta saboda a cikin haka akwai kula da mutuncin mijinta idan matan malan ta yi ashar ta yi mugun aiki aka kama ta tana damba a kasuwa ko ta yi sata me za a ce jama'a ai matar malam ce tsakani da Allah ta zubar mushi da mutunci ko bata zubar ba amma ai ba zagin shi ta yi ba ai ba cin mutuncin shi ta yi a haƙiƙa ba amma ta yi wani mugun aiki ne da zai soki mutuncin shi ina fata kun fahimta to lallai ta kula da mutuncinta a cikin haka akwai kula da mutuncin mijinta wa auladihi ta kula da 'ya'yanta 'ya'yan shi wa malihi sannan ta kula mishi da dukiyar shi yar kwama keke yake da ita moblet take da ita mashin yake da shi to ta rika kula da dukiyar shi kayan shi in ya cire ta kula da su in ta kama ta mishi wanki wanke-wanke da girki duka ta mushi, wannan yana daga cikin haƙƙin shi da yake kanta yana daga cikin haƙƙin shi da ke kanta na tara an tashkura lahu ki rika ma mijinki godiya duk abin da mijinki ya miki wani Allah ya saka da alkhairi wani Allah ya bar mu tare wani na gode, wani Allah ya ja za mu irin waɗannan kalmomin na girmamawa ina fata mun fahimta ki rika gode wa mijinki wala ta da fadlahu kada ki yi inkarin abin da ya miki na kyautatawa da falala da ya miki wato ashirahu bil ma'ruf kuma ki yi zamantakewa da mijinki da gwargwadon yadda shari'a ta tsara mata ku rika gode wa mazajenku saboda annabi ya faɗi a cikin hadisin bukhari a cikin kitabu zaka annabi yake cewa ya leƙa gidan wuta yace sai na ga fa'inna aksara kunna fa'inna aksara ahalin nari fa'inna kunna aksar ahalin nar ku kuka fi yawa a wuta matar abdullahi dan mas'ud ta miƙe ta ce wa malana aksaru ahalin nar ya manzan Allah me yasa muka fi yawa a wuta sai annabi ya ce li anna kunna takfurna al'ashira wa tukfirna la'ana kuna yawan butulcewa miji mijinki zai shekara da shekaru ya miki hidima yana baki abin da kike so ya miki kaza ya miki dinki duk sallah sai yawa yan uwanki da iyayenki sai ya zama wannan shekarar bashi da shi duniyar ta juya bashi da ko to ki yi haƙuri to ma sai kin yi haƙuri ai ba laifin shi bane ko kuwa yanzu sallah ta zo baka da kuɗi sai ka ba mata ka haƙuri laifin ka ne to dan baka da kuɗi in so samun ka ne da ma ba kuɗi ba ba ya zama kana da kuɗi ba to sai ya zama baka da shi to me laifin me kai ko kuwa jama'a kana da shi kai baka da shi shikenan kowa ya haƙura kawai ina fata mun fahimta to mijinki ya jima ne miki lokaci guda bai miki ba to kada ki inkarin waɗancan hidimomin da ya gabatar miki wala ta da hadfadulahu jama kun fahimta da kyau duk abin da mijinki ya kawo miki ki karɓa ki godiya ga Allah kada ki ce masara ni ba na cin tuwo shinkafa za ka kawo da farfesun kaji ki karɓa ki godiya don ba ki san yadda aka ya samo tiya ɗayan nan na masara ba wataƙila an yi kokuwa da shi a wani wuri wataƙila sai da aka yi dambe ko kuwa to ya kawo miki kin ture da haka sai ya ji wani abu ya zo mishi wuya in ba a yi wasa ba sai ya fara sai ka ji naushi sai duka ko kuwa da haka mata ku rika gode wa mazajenku yana daga cikin haƙƙinsu a kanku na goma daga cikin haƙƙin shi an ta ta zayyana lahu wa ta ta jammala ki rika ma mijinki ado ki rika yin gayu ki rika yin tsafta to tsafta jama'a ita ake so mata su kula da su to sa'annan sai kuma ado adan da bai saba wa musulunci ba don wasu in an ce mata su rika yi wa mazajensu ado sai su je su ɗauko wasu kayan kafirai ko wasu abubuwa waɗanda suke musulunci bai yadda da su ba sai su rika sanyawa a matsayin ai miji ake wa ado don haka mata ku kula da wannan ƙananan kaya da mata suke sawa skin tight ko wando ko wata matsatsiyar riga wallahi bai halatta ba ko da a gidan mijinki zaki zauna ba daidai ba ne waɗannan takalman da mata suke sawa masu dunduniya tana tafe ana jin ƙaran tahowarta kwas kwas kwas haramun kike yi wallahi haramun kike yi ki sanya turare ki fita haramun kike yi ki tafi ki je ki saka kanki a cikin wannan me suke kiran shi ne jama'a diraya ba daidai ba ne jama'a ba daidai ba ne. Don tambaya a nan shi ne, shiga wannan abin yana sauya gashin kansu daga asalin halittar shi ko bai sauyawa to haramun ne ba daidai ba ne. mata ku san wannan ba daidai ba ne. an ce ki ado to ki adan da ya dace da musulunci kai ma idan ka ce ai ka siyo ma matarka don ma ado tambaya a nan jama'a wai wasu irin kaya ne iyayenmu suka rika ɗinkawa suna sawa iyayenmu mata har iyayenmu maza suka gansu suka yi sha'awarsu suka aure su irin waɗannan kayan kafirai ne jama'a ba ba ne ba irinsu ba ne cewa kai ya waye ai kaza ya zo kaza ya zo duk waɗannan abubuwan jama'a haramun ne ba daidai ba ne shafa na baki eh, jan baki da na leɓe, da da da maskara da na saman ido da wani waye wallahi mata haramun ne ku dena ba daidai bane ado da ake cewa asali abu na farko shine ki kula da tsafta ki kula da tsaftar kanki don so da dama wata za ta yi ado in ka kalle ta za ka ga ta gama haduwa tsaf amma hammata tawari take yi ba ta ashe gashin hammata da za ka yi kuskure ka leƙa cikin ramin hancin ta da majina za ka gani ƙafarta in aka yi kuskure ka gani to faso za ka gani kenan ashe ba wai tsafta ta yi ba ado ta yi to wannan adam ba shi da ma'ana ba shi da amfani asali tsafta ya kamata ki fara ki kula da kanki kada ki bar kanki kamar na inyamurai ki kula da bakinki ki rika goge baki kina buroshi ki rika aswaki ki kula da tufafinki kada ki bar jikinki da dauɗa kada ki bar hammatarki da mararki da gashi ki rika askewa ki rika wanka so biyu so uku a rana ki kula da tsaftar gidanki ki kula da tsaftar ɗakinki wannan shine abin da ake nufi da wannan gaba na haƙƙin maza da ke kan ku mata ma mun fahimta da kyau na sha ɗaya Allah ta munna alaihi idza anfaqat alaihi wa ala auladihi min maliha idan hajiyar birni ce mai kuɗi ce ta ciyar da shi da 'ya'yan shi ta yi mushi ɗinki to kada ta yi mushi gori wannan haƙƙin shi ne a kanki kada ki ce rigar nan waye sai maka takalmin ma waye sai maka kana wani faɗi dawo wannan yi zaman tahiya a nan a kake mushi wannan ina fata mun fahimta haƙƙin shi ne a kanki ina fata mun fahimta to sa'annan yana daga cikin haƙoƙin shi akan ki an tarba bil yasiri ki yarda da ɗan kaɗan da ya kawo ya baki wa taqna bihi kuma ki gamsu da abin da ya baki wala tukallifhu fawqa faqatihi kada ki dora mishi nauyi sama da ƙarfin shi na sha uku Allah taf'ala ma yu'zihi wa yughdibuhu kada ki aikata duk abin da kika san zai fusata shi zai sanya wato zai cutar da shi na sha hudu an tuhsina mu'amala walidaihi wa aqaribihi ki kyautata mu'amala da iyayen shi idan gida ɗaya kuke ki kyautata mu'amala da ƴan uwan shi yayyin shi kannin shi don haka kada ki cutar da su kada ki munana musu yana daga cikin haƙoƙin shi a kan ki an ta harisa alal hayati ma'ahu ki rika kwaɗayin rayuwa da mijinki ki rika fatan zama tare da shi ina fata mun fahimta kada ki ce ai aurenka da nema wallahi kaddara ce in baccin kaza in baccin kaza kada ki rika yin haka saboda haƙƙin shi ne a kanki ki rika kwaɗayin wato asalin rayuwa da shi wani abin mamaki ya taɓa faruwa jama'a mace ce mijinta ya mutu an taro a gidan mata sun taru kawai sai aka ga ta fito tana ta dariya wanta lafiya ta ce ai ita sai yanzu ta shiga ta samu kanta a hali na zama lafiya da farin ciki ta ce sai yanzu ta huta ta rabu da alaƙaƙai sai ta nuna ɗakin da gawar shi ke kwanci to kai tambaya a nan anya wannan mijin me yake mata ita kuma wace irin mata ce Allah ya kiyaye yana daga cikin haƙoƙin shi a kanta na goma sha shida an ta hudda alaihi Iza mata arba'ata ashhurin wa ashara idan ya mutu ta idda wata hudu da kwana goma waɗannan su ne haƙoƙi na mijinki da ke kanki mata ku ji tsoron Allah ku kula da waɗannan abubuwan kamar yadda haƙoƙin miji wato haƙoƙinki wanda yake kan shi a gurguda ana min ishara lokaci yayi na farko husnul ishrati ma'az zawja yana daga cikin haƙƙinta kai kuma ka ji saurayi da kake neman aure ka haɗa akwati ka yi lefe ka tattara sadaki da bashi da kaza da kaza za ka je ka kai ka san haƙƙinta da za ka ɗauko ta ka aje ta a gidanka ka san haƙƙinta a kanka lalle ka san wannan daga ciki akwai kyautata mu'amala da ita kyautata rayuwa da ita shine husnul ishra abinda ake nufi da husnul ishra ihsanus suhba ka kyautata zamantakewa da iyalinka wa kafful adha duk abinda zai cutar da ita ka kiyaye ta daga gare shi wa adamu maqlil huquqi ma al qudra kana da iko to kada ka tauye mata haƙƙinta kana da ikon kai mata kaza to kai mata baka da iko to kowa sai ya haƙuri wa izharul bashari wa talaqati wal da sakin fuska da walwala da annashuwa tare da iyalinka asali dai game da wannan haƙƙi mai girma nata da ke kanka faɗin Allah maɗaukakin sarki ne da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'arufi ku zauna da mata ku kyautata musu da gwargwadon tsarin da shari'a ta shimfiɗa da kuma faɗin Allah da ya ce walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'arufi kuma mata suna da haƙƙi a kanku irin haƙƙin da ku matan kuke da shi a kansu tama mun fahimta yana daga cikin haƙƙoƙinta a kanka an nafakatu ciyarwa ka shirya wa ciyarwa ka gan kai kaɗai ne za ka iya haƙuri da talauci da babu da yunwa to ka shirya wa ciyar da ita an nafaka na biyu na uku walkiswa da tufatarwa sannan na hudu Wasu kuna ka samar mata da wurin zama da zai kiyaye mutuncinta duk waɗannan ababe guda uku an annafaka walkiswa wasu kuna za ka yi su ne bil ma'arufi da gwargwadon samunka da gwargwadon ƙarfinka wannan wajibi ne kamar yadda gashi malamai sun yi ta bayani yana daga cikin haƙoƙinta wanda yake kanka wato na hudu eh, na biyar at-talaffufu ka rika tausasa wa matarka wa mula'abatuha ka dan rika yin wargi tare da ita dan dai wasa ka rika yi tare da matarka wannan haƙƙin ta ne a kanka wa taqdiru sighari sinniha da kimanta karancin shekarunta kar ka ga to ai kai ka girme ta ni fa sa'an wanki ne ni fa sa'an babanki ne ce dai na kaza mana ce bari kaza mana wannan jama'a ba daidai ba ne ka kalle ta a matsayin matarka tukuna haka aka samo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi tare da matan shi al-Imam al-Bukhari ya rawaita hadisi da al-Imam tirmidhi Bukhari a cikin kitabun nikah al-Imam tirmidhi a cikin littafin shi الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية wancan dogon hadisin da ya shahara da hadisin ummu zara'in annabi yana zama da iyalin shi yana tattaunawa da su yana hira da aisha sukan yi tsere tare da ita yakan yi wasa da ita sukan yi goyo-goyo duk wannan yana ya tabbata annabi yana yi kaga in kai kana tunanin ilimi da takawa da imani to baka kai annabi muhammadu in kina tunanin imani da tsoron allah da ilimi baki kai aisha ba in shekaru kake tunani auna shekarun manzon Allah a lokacin ya fi shekara hamsin auna shekarun Aisha Fatima ta girme ta jama'a mun fahimta da kyau kuwa don haka ka karanta shekarunta ka kimanta karancin shekarunta ina fata mun fahimta ka zo na ka hira da ita ka ji daga gare ta ta faɗa maka matsalolinta ka ba ta shawarwari ina fata mun fahimta wannan haƙƙinta ne a kanka na wajibi yana daga cikin haƙoƙin ta a kanka an yu'allimaha umura diniha wa yahuffaha ala alfa'ati lillahi ta'ala yana daga cikin haƙoƙin ta a kanka na wajibi ka karantar da ita al'amarin addininta ka kwadaitar da ita zuwa ga da'a ga Allah madaukakin sarki a nan ne jama'a gizo ke saƙa wani zai ga ai ya kawo komi a gidan shi ai ya iya kaza ya yi kaza ba shi da matsalar kaza amma tsakani da Allah ka karantar da matarka addininta wajibi ne haƙƙi ne nata na wajibi a kanka ya tashi daga kan iyayenta ya dawo kanka shi yasa limamai masu ɗaurin aure suna kuskure sai a ce ciyarwa haƙƙin ta ya tashi daga kan waliyin tawana wani ya dawo kan wane wane don haka ciyarwa da tufatarwa da shayarwa ya tashi daga kan wane ya dawo kan wane da karantar da addini daidai gwargwado ba gaske cewa ba kaga ciyarwa ba za a ce daidai gwargwado ba tufatarwa daidai gwargwado ba za a faɗa ba amma addini fa sai a ce ne daidai gwargwado wannan kuskure ne jama'a wallahi kuskure ne addini shi ya fi kamata a ce dole ciyarwa tufatarwa shayarwa ɗakin kwana liman sai ka ce daidai gwagwado wannan shi ne abin da yake daidai don haka Allah ya ce bil ma'arufi game da annafaka wal kiswa was sukuna amma addini dole ka karantar da ita shi yasa Allah ya gafarta wa malam albani Allah ka kai haske kabarin shi gabda ƙarshen rayuwar nan tashi ya yi ta maimaita wasu kalmomi game da maza ku kula da haƙoƙin matanku na ba su dama su yi ilimi duk wanda ya san karatuttukan malam na ƙarshe-ƙarshen nan ya sha maimaita wannan har ya ce ga diploma za a fara maimakon kuɗin nan dubu hamsin ɗin nan talatin ɗin nan da za ka kai sadakin wata kawo mana nan ba matarka dama ta zo da ta diploma ta zo ta karatu ko kuwa jama'a wannan haƙƙi ne na wajibi a kanka nata da ke kanka jama'a mun fahimta da kyau kuwa yana daga cikin bid'o'i da al'imamu wato ibn fodi ya faɗa da su kamar yadda ya ba da labari a cikin littafin shi nurul albab yake cewa wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hadhihi bilad yace tarkun nisa wal banat wal abid muhmalatan kal an'am min ghairi an yu'allimuhum umura dinihim yasta'milunahun hatta idan kasara yadrihunahunna fi dimani yace yana daga cikin bala'o'i da suka kewaye kasar Hausa yace bar mata da 'ya'ya ƙanana da bayi barin su kara zuba ba tare da an karantar da su addini ba za a yi ta cin moriyarta a yi ta saduwa da ita tana haihuwa tana haifa maka 'ya'ya sai ta tsufa sai ka watsar da ita sai ka auro wata sabuwa budurwa mata ku dawo cikin tetayinku ku daure ku yi ilimi ku daure ku yi ilimi kada ku tsufa takaici ya kama ku sannan kuma maza haƙƙi ne na mata a kanku haƙƙi na wajibi ku ba su dama su yi ilimi Allah maɗaukacin sarki ya taimaka yana daga cikin haƙoƙinta a kanka an ya hubba farfa an ba abu malam ma lam yakun yi ikhlalun bi shar'illah ka ɗan rika kawar da kai ka rintsa ido game da wasu kurakurai da za ta yi dan dama sai an yi kuskure sai an yi laifi kai ne mata kamar yadda ita ma in taimaka sai ka kawar da kai amma fa matukar ya zama ba wato asalin saɓon Allah ba ne ba ikhlali ne ga shari'ar Allah ba mana ta ƙi yin sallah to kada ka kau da kai ta ƙi yin azumi kada ka kau da kai ashar take to Allah kaka kau da kai kaza take kaka kau da kai amma ta ɗan yi kuskure kaza kau da kai ka ta ɗan yi kaza kau da kai ina fata da mun fahimta akwai wani idan ka ji ana hayaniya da shi da iyalin shi to ba girki ne ba ta girki da wuri ba ta yi sallah ba ruwan shi ta yi azumi ba ruwan shi ba ta yi ba oho amma shi dai ba girki da wuri eh, to akwai bala'i to kaga wannan Allah ya kiyaye namijin tukunya ke eh Allah ka raba mu da namijin tukunya jama'a ga karatu ya karatu amma lokaci ya kure za mu saurara a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi mu ƙarasa wannan sannan sai mu shiga mu bayyana hukunce-hukuncen da wannan ayar take ɗauke da shi sa'annan sai mu ci gaba daga inda muka kwana mu nema kowa fatan alkhairi yadda kuka zo lafiya Allah ya maida kowa gidan shi lafiya Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan aljanna Allah ka nisanta mu daga wuta Allah ka ba mu ladan abubuwan da muka faɗi na daidai na kuskure ka gafarta mana Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka ɗaukaki darajojin shi ka yafe mishi kusakuran shi ka amintar da shi daga azabar kabari da firgicin alƙiyama Allah ka shigar da shi aljannatul firdaus waɗannan makarantu da ya bari da ɗalibai da ya bari Allah ka sa musu albarka iyalin shi Allah ka sa musu albarka muna roƙonka dukkan wata fitina da za ta tinkaro su da za ta tinkari dukkan musulmi gaba ɗaya Allah ka kiyaye dukkan musulmi daga waɗannan fitintinin waɗannan abubuwa da ke faruwa a wannan ƙasa tamu na kashe-kashe da zubar da jini Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya sannan Allah ka kiyaye mu daga fitintinin zamani da na rayuwa za mu saurara a nan nake cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik